Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraro barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan tattaunawa ta a gidan Nura TV. Mai sauraro kar ka manta kai kokari kai mana subscribe da liking domin samun sabbin bidiyo mu da zarar mu dora. An baka manta mai sauraro muna kawo maka wannan waka ne daga tashar mu ta a gidan Nura TV. Wannan wannan waka ce wacce ya a 2023 album ɗinsa. kin barin cikin tunani album din nura m ilo da kin barin cikin tunani album ne wanda ya fice kuma sannan album ne wanda ya tsaya tsara kalamai na soyayya a cikinsa mai saurari ka kasance da mu a cikin wannan tara domin jin full bidiyon wannan waka sannan mu sakan maka audiyonta kana cikin wannan taya ta mu ne ta a gidan nura tv mai sauraron mu ka kasance da mu a koda yaushe a cikin wannan taya ta mu mun gode mai sauraro Malam Nura M. Ino da ya saki wannan waka ne a cikin shafukansa na Instagram da Twitter inda yake cewa kin bar cikin tunani inda ya daɗe ya fice sannan ya tsaya yana tsaye tsara kalamai na soyayya a cikin wannan album nasa. Yayin da ya fitar da kalamai masu ban mamaki masu karshe karshashe zuciya sannan masu ban al'ajabi a cikin soyayya. Nuru M da ya ce ta bar shi cikin tunani ne a cikin wannan waka tasa. Mai sauraro ka sauraro wannan waka a cikin taya Tom masu sauraron a cikin wani ta ta mutu a gidan Nura TV. Ita ce dai muke kawo muku wannan waƙoƙi na Nura M Inuwa. Mai sauraron mu idan baka mantawa mun saka maka waƙarsa a farko inda yake bayyana abubuwan da suka faru da shi a cikin soyayya. Malam Nura M Ino dai ya nuna cewa bai ji daɗi ba soyayya da ya yi inda har yake faɗawa masoyansa ta waƙa. Nura Ino ya wallafa wannan shafukan nasa ne inda yake cewa ya wallafa ne zai saka muku albam ɗinsa complete. mai sauraro ka kasance da mu domin saka maka albam ɗinsa ɗaya bayan ɗaya na wannan waka da ya saki mai sauraron mu kar dai ka sha'afa ka daure kai mana subscribe da liking domin samun sabbin bidiyoyin mu domin hakan na kara mana kwarin gwiwar saka muku wa'innan bidiyoyi da dumudumin su inda muke zakulo muku labarai na 'yan wasanni sannan labarai na mawaka da kuma 'yan fim inda muke saka muku shi da dumudumin shi mai sauraron mu ka kasance da mu a cikin wannan tata mu a gidan Nura TV ka daure kai mana subscribe da liking domin samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun dora To, kun ji kaɗan kenan daga cikin waƙar da ya sake a cikin albam ɗin nasa, Nuru M Ino da ya wallafa wannan waƙa da sani inda yake wallafawa domin masoyansa san cewa bai fi manta da su ba. Suna nan a cikin zuciyarsa ya ce su kwantar da hankalinsa zai saka musu wannan albam 2023. A yayin da yake ba masoyansa haƙuri akan jinkirin da ya bai saka musu waƙa ba. mai sauraro ka yi haƙuri ka daure ka yi mana subscribing da like domin samun sabbin bidiyon mu zarar mu dora wasu suna kwana da bakin haushi kuna barna da gani na mai sauraron mu ɗaya kenan daga cikin wakar da ya saki a cikin wannan album nasa na 2023 kake saurara a cikin wannan taya muta a gidan Nura TV ka yi ƙoƙari mai sauraro kar ka manta kana cikin taya ta mu ka danna mana subscribing da liking domin samun sabbin bidiyonmu da zarar mun ɗora domin hakan na ƙara mana ƙwarin gwiwa saka muku bidiyoyi da zafi-zafin su da zarar mun samu kar ka manta kana cikin taya mu ta a gidan Nura TV mai sauraron mu mun gode da subscribing